الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من المهتدين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث المسجد الحرام وإنه من ربك وما الله بغافل عما تعملون وإن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا النبي وله فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون صدق الله العظيم

Alhamdulilayi. a ah, kuna jin hausa ko kuna jin hausa alhamdulillah alhamdulillah ah, to ba ta yi dogon bayani ba addinin musulunci shine addinin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar domin bayan su saboda mashi da shi kuma shine dukkanin annabawa da suka gabata suka yi musamman kuma annabin ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan mutum yake zai musulunta yana nufin ya sadaukar da rayuwarsa gaba ɗaya zai gudanar da ita yadda Allah mahalicinsa yake bukata idan mutum ya yarda da haka to za a karanta mashi kalmar shahada shi kuma ya maimaita don haka muna murna da zuwan ku kuma muna fata kun fahimci wannan bida da na yi kuma kun yi amanna haka ne kun yadda ko to zan yi kalmar shahada sai ku maimaita a bayana a shahadu a so kalmar sai a shahadu Allah ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah alhamdulillah yakin zama musulma muna ta yaki murna sai shi dan naka ka ce a shahadu Allah ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi kai ma ka zama musulmi muna ta muna roƙon Allah ya tsare mana imanin ku gaba ɗaya sai batun suna akwai buƙatar canjin suna ya sunan Nazariya, Presidia, to kina buƙatar canjin suna na musulunci domin eh, kila kina da zaɓi kina Aisha, Allah ya miki albarka Aisha, Allah ya miki albarka. ko muna taya ki murna da ke da mai gidanki duk kun zama addinin musulunci duk kun zama biya addinin musulunci shi kuma shamsu sunansa to yanzu kuma ba shamsuddin shi kenan dan gyaran kaɗan ne shamsuddin muna taya ku murna sauran abin da ya rage yanzu malamai za su koya muku za a je a yi wanka idan an shigo musulunci ana so a yi wanka wannan wannan wankan yana kauda abin da aka fito da an samu sabon addini wanda ba ku san su ta farko shi ne tsafta wanda ba ku fata alkhairi Allah ya marayo ku albarka muna kuma mesa gaisuwa da shi mai gidan ku duka gaba daya Allah ya sa gida ya zama rayayyen gidan raya addinin musulunci alhamdulillah Allah mun gode da wannan baiwa to godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ya ba mu dama yau juma'a ta biyu a wannan wata na ramadan wadda ta kama koma ga wannan wata a wannan shekara ta dubu da dari da arba'in da bakwai hijiran manzon Allah sallallahu alaihi daidai da ishirin da bakwai ga watan biyu dubu biyu da ishirin da miladiya haifo isa maryam alaihi wa ala ummi salam cikin da bakara muke a tafsirin namu kuma mun fara ƙarshen aya ta ɗari da hamsin da biyu yanzu mu tashi insha Allah aya ta ɗari da hamsin da uku faɗin Allah ta'ala ya ayyu allazi na amanu sabin bi sabr wa sala ya ayyu allazi na amanu sabin bi sabr wa sala hmm. inna allaha ma'as sabirin ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون نعم الله سبحانه وتعالى ya kira masu imani muna ban shi ya rubuta mu a cikin cewa ya ladina amanu ya waɗanda wadanda suka ba da gaskiya ya ku mummunai istainu bi sabri was sala ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin haƙuri da kuma yin sallah haƙuri akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce ku kuma ku yi haƙuri wajen barin abin da Allah ta'ala ya haramta mu. ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin haƙuri sannan ku yi nemi taimakon Allah wajen yin sallah wayanne salloli da muka sani guda biyar da kuma waɗanda suke shar'antattu na rawa cibu da makamantansu to ku tsare su ku yi iyakar kokarinsu a kokarin tsare su da kuma gudanar da su za ku samu taimakon Allah inna Allah ma'a hakika Allah yana tare da masu haƙuri ko ba kuma wannan yana nuna matsayi na haƙuri da kuma yadda ake cimma nasarori akan duniya da kuma haƙuri aka maimaita shi sau biyu ya ayyuhal ladina amanu sta'inu sai aka ce bi sabri can kuma kashi aka ce inna allaha ma'as hakika Allah yana tare da masu haƙuri don haka sifa ta haƙuri sifa ce ta manyan bayan Allah sifa ce ta dukkan annabawan Allah sufa ta dukkan mabiya annabawa biyayya ta gaskiya za a yi haƙuri kan wannan takalif na doka su subhanahu wataala yake saukarwa za a fuskanci ƙalubale, za a fuskanci jarrabawa iri-iri amma dai wanda duk ya jure ya ji tsoron Allah kuma ya jure kan yin haƙuri to shi ke da nasara insha Allah. Na sharhi ke cewa ala hifzi amril qiblati wa ma ta'allaqu biha tunda ana ci gaba da bayanin alqibla kuma kusan duk abin da ya kamata a jaddada an jaddada an nanata an maimaita to a jure a ci gaba a kan abin da Allah ta'ala ya tabbatar na wannan alqibla ɗin nan ku haƙura alƙa'ati wal bala ku jure ku yi ta ga Allah kuma ku jure majarrabawa da za ku same ta wa anil ma'asiya sannan kuma ku jure ma barin saba ma Allah za ka ga zuciyarka na sha'awa kana samun shawarwari miyagu daga shaitan yana cewa ka dan dana ka dan saka ta ƙafa ka dan miƙe kafa kai ma a ci zamani da kai to sai ka yi haƙurin barin waɗannan hudubobi na shaitan tukuna sannan za ka ci galaba wa sala nan kuma yace da sallah kusa bin zikiri litakasuriha an keɓe shi da bato saboda ita sallah an ta maimaita ta wa izamina da girmanta fa hiya ummul ibada ita ce jigon dukkan ayyukan ibada duk ibadoji kaftin su gaba ɗaya ba za su kai bawa gaci ba ranar tashi alkiyama idan sallah shi na da matsala wa mai rajil muminin sannan kuma ita ce matakalar masu imani ita take hada su kowace rana da yini sau biyar su haɗu su munajati da ubangijinsu shine ya ce wa munajati rabbil alamin inna allaha ma sabirin bil auni Allah yana tare da masu haƙuri ta hanyar taimakon shi da zai masu wa faniyan ilal jama'i sannan kuma kira zuwa ga abin da ya shafi al'amarin mu da ku da kowa da kowa gaba daya shine abin da ya shafi jihadi fi sabilillah ce wala kuru liman yuqtalu fi sabilillah wato kar ku ga ta jin kamar ka karanta bismillah karanta ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله amma بل أحياء ولكن يشعرون yace wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi kar ku rika ma wanda aka kashe su akan tabarkin Allah akan yada addinin musulunci hanyar wa'azi hanyar da'awa hanyar karantar da musulmin da suke cikin musuluncin zuwa ga shi addinin musulunci wanda da aka kashe shi akan wani gaban kar ku rika ce masu matattu bal su din nan haya'un rayayyu ne inji Allah subhanahu wa ta'ala arwahuhum fi hawasil tuyurin khubrin tasrahu fil janna rayukansu suna cikin wato cikkanan tsuntsaye koraye da suke ninkaya da su a cikin aljanna ai su sha'at wannan tsuntsaye suna yawo da su suna shawagi da su rayukan mummunan da suka mutu hanyar shahada hanyar ɗaukaka addinin Allah suna zagayawa inda duk suka so su kuba a cikin itatuwan aljanna a cikin kurmi na aljanna ya tabbata hadisi wanda al musulmi fitar da al bai haƙi cikin sunan a saura hadisin abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallama arwahuhum fi jawfi tayrin qubrin rayukan waɗanda suka yi mutuwar shahada wajen ɗaukaka addinin Allah suna cikin cikkanan tsuntsaye wanda suke koraye laha qanadilu laha qanadilu mu'allaqatin bil arsh wanda waɗannan tsuntsayen suna da kawula da aka rataye su da al'arshi tasfarahu min al-jannati haythu sha'at wanda suke ninkaya a cikin jahanna cikin aljanna yadda duk suka so ba su da iyaka ba su da wato iyakan da aka yi musu ko kangi da za a yi musu in zo shiga wani suna tafiya da inda suke so sun mata hawi ila tilkal kanadin sannan kuma su dangana zuwa ga wannan matsagalai maradai da aka yi masu fasala ilaihim rabbuhum sai ubangijinsu ya tsinkaye su ya tsinkaye su a wannan hali da suke ciki ittila'atan tsinkaya ko kallo guda ɗaya wannan yana nuna falala da kima da darajar jihadi fi sabilillah shi yasa makiya addinin musulunci a ko ina a duniya ba sa son su ji ana magana akan jihadi wanda ya kamata musulmi mu farga akan wannan limamai wurin hudu gobe lokaci ba lokaci akan jihadi kuna tuna musulmi falalarsa sannan yan uwa masu da'awa masu shirya laccoci daban-daban da saminoni daban-daban sai ka ji an shirya samina sau kaza a cikin duk da za a bayar babu maganar jihadi kamar ana mara masu makiya addinin musulunci baya ko kuma ana shakkar su saboda kasfi maku bi su ce ko ƴan alƙa'ida ne ko kuma ko ƴan boko haram ne domin kuna maganar jihadi maganar jihadi wani bangare ne mai zaman kansa a cikin darussan addinin musulunci kuma ma ba da wuya ake samun nagartaccen musulunci da dirarre wanda ya kama kasa ba ta hanyar jihadi aka kafa wannan addinin ba sau da haka bayiwa a daina magana a kan jihadi bayan Allah ya faɗe shi ya nanata a cikin surori da na makka da na madina duka an nanata shi kuma duk da cewa kusan shine mataki na ƙarshe da musulmi kan bi bayan korewar duk wata dama da suke da ita takurawa ta kai takurawa tura ta kai bango to a hakan musulmi za su tsaya su fuskanci masu ƙalubalen da su kusan duk tarihin jihadi a musulunci haka yi ba ku ne za ku sanya shi ba ba ku za ku kwakulo shi ba ku za ku zunguro a radin jihadin da ka ba a'a manzo Allah a hadisin sa muttafaqun alaihi aina cewa la tatamannu liqa al-adu kar ku yi fatan gamuwa da abokan gaba mana kar ku yi fatan yaki kar ku yi fatan jihadi a zo a kara a ja daga da ku da abokan gaba kakkui burin haka ku kakku jajibo shi daidai ta iza laqitu muhum fazbutu idan kun gamu da abokan gaba ko to ku tsaya tsayi irin na daka ku kafe ce ko addinin musulunci ko kafa katako wannan shine don haka kuskuren da wasu suke yi cikin masu hamasa a addini shine su kokarin kinkimo jihadin da kansu a za ka jira ne sai ya zo amma kafin ya zo dole kai ta ilmantar da kawunan ku a ta wayan da kan al'umman musulmi hukunce-hukunce da matakan shi jihadi din da kuma cewa in ya zama tilas to babu gudu babu jada ba dan duk waɗanda suke kokarin zamewa a fagen daga bayan an ja layi to suna aikata kabiratun min kaba'irul dhunub na fata an fahimta har ma janyewa daga fagen daga a lokacin jihadi yana daga cikin asabul mubidat wanda manzo Allah sallallahu ya lissafa su a cikin hadisin sa wanda yana cikin Bukhari na cikin Muslim hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu to da haka dole a rika magana jihadi a riga faɗawa musulmi musamman matasa masu jini a jika da dattawa wayanda suka san jiya suka san plan da dabaru irin na yaƙi a riga karanta da su falalar rasa rai a ƙarƙashin jihadin ɗaukar kalmar Allah shi har Allah ya ce kar a ce musu matattu ya ce a a so shiryayyu ne sai ce walakin la tash'uru sai dai ku ba ku da sanin cewa wayanda suka yi mutuwa ta shahada ba mutuwa suka yi ba sun faku ne kawai kun daina ganin su kun daina gaishe gaishe su kun daina mu'amala da su ta masu rai kamar da ake yi da saboda Allah ya ba su hutu na dindindin suna can suna shan lagwadarsu suna cikin tsuntsa abin nan cika cikunan tsuntsaye koraye suna ninkaya da su a cikin aljanna Allah ya ci mu sannan kusur ko Allah ya ba Muminai, labarin cewa dole ne rayuwa a kan gugur mai ciki za su fuskanci jarrabawa daga Allah su yi hakuri su daure na wala na zanuwannakun bi shayin minar hausi wa na ƙwafi Hmm. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i lallai ilalla za mu jarrabe ku da wani abu ta bangaren tsoro na abokan gaba ku rika shakka su ku rika wato jin tsoron su wal ju'i za mu jarrabe ku wani abu na yunwa shine a hana ku ruwan sama da zai wadaci gonakinku su fitar da abinci ko kuma a yi ruwan saman ku yi shuka ɗin a turo waɗansu ƙwari su cinye wannan shuka ko kuma a bari sai ta ya'ya sai a jefa mata wata ja'ifa yadda dai za a rasa abinci yunwa ta addabi mutane Allah ya ce duk zan muku irin wannan wa naqasun min al-amwali sannan zan jarrabe ku da wani abu na tawayar dukiyoyi don abin da ake kiran shi dukiya ya rika ja baya talauci ya rika dannowa kuncin rayuwa ya karu a samu ta'azzarar al'amuran yau da kullum duka a zama cikin hajaran madara Allah ya ce duk zan iya maku wannan sa cikin wannan hali sannan duke ta iya halaka misali sai ka ce kasuwa kaza ta kama da wuta kaga ba karamar asara za a yi ba ko kuma ya ambaliyar ruwa ya kwashe gonakin mutane duk kaga wannan nakasu ne na bangaren dukiya ko kuma 'yan kasuwa su dinga yin asara maimakon riba ja'iha ta rika samun dukiyoyi duka wannan Allah ya ce zan rika maku wannan domin in jarraba ku ga karfin imanin ku da kuma karfin yadda ku ga Allah wal anfusi sannan zan jarabe kuma a yi ta asarar rayuka kusan duk wa'annan fannonin da ake lissafawa a wannan aya sai ga kamar ɗan Najeriya musamman Najeriya ta arewa cikin wannan yanayin mu. idan ba mu a bangaren ku akwai a bangaren wayansu rayuka sun zama ba su da daraja rayukan mutane ana kashe mutane tamkar birai sannan kuma ƙarƙashin kashe sun kuma ana tsara dukiyoyi za a kama ɗan uwanka a yi garkuwa da shi a je ana ciniki ku ɗauki miliyoyin kuɗi ku kai masu sannan kuma ba sa a masu kashe shi ko yanzu ina karantawa a social media wani malamin makaranta eh, a gusau makarantar federal da ke tsafe nan manta ba an yi garkuwa da shi an kai kuɗin fansa kuma sun kashe shi kuma ka ce ba ɗaya kenan aka yi ba a wannan makaranta kaga naqasun minal amwali ya faru kuma naqasun minal anfus ya faru a lokaci guda sannan kuma cikin yanayin alkhawfu Allah ka kare mu Allah ka cece mu Allah karka bari wayanda suke wawaye a zalimai su karar da ƙasan nan su karar da bayanka su hana bayanka masu zan bautata maka kwanciyar hankali da walwala ya Allah karka halakar da mu sanadiyar abin da zaliman cikin mu suke aikatawa za a samu ragowar rayuka bilkatili ta hanyar kashi a kakkashe mutane kamar da muka yi misali wal mauti ko kuma mutuwa wadda aka sani ta yau da kullum wadda ita ma ga tana tana ɗibar mutane kusan misali matattun hanyoyin da muke da su a ƙasar nan suna zama tarkon mutuwa ga masu zurga-zurga kuma shi dan adam Allah ya halicce shi bai wa ya zauna wuri daya dole sai ya tashi daga nan ya je can ya tashi daga nan garin ya tafi wani garin na wani garin ya taso daga can ya zo nan kila ko ana yake sai an yi zurga-zurga to ga matattun hanyoyi mu kuma ga wutar ciki ga san gudu da san gwaninta ka ɗauki mutane ka cika da mota ga rashin ɗaukar mataki wasu kaga an yi ban bela da su akan tireloli ko ya aka samu haɗari malam abin baya kyau kaga duk wannan yana cikin naqasun minal amwali wal anfus duka gaba ɗaya wal amrad sannan akwai nau'o'in mutuwa tsaye a sawa mutane rashin lafiyar da ba san irin shi ba ta fama yana cin dukiya kuma ya hana lafiyar ta walwal kuma ga rayuwa ɗaya ciki bata ba na bude ita ba duk wannan nau'i ne na jarrabawa da yake hannun Allah yana gwada bayansa da ita idan muminai ne to suna samun ɗaukaka da daraja da ƙarin girma a wajen Allah saboda sun mai da al'amari zuwa ga Allah kuma sun yi haƙuri akan wannan yanayi kamar da ayoyin da za su biyo baya za su yi ƙarin bayani wasamarat hakanan za mu iya jarabta ku da ƙarancin amfanin gona ko dai bil jawa'ihi a sa masu ja'iha ita ce annobar amfanin gona sai shuka ya banya ta yi kyau kuma hamma wani lokaci ta fara yaya ko kuma hamma ta yi yayan gaba ɗaya sai a turo abin da ake ce mai jaura ko wani makamancin haka sai waye gari ka wannan shukar ta kone cikin dare an rasa ta gaba ko kuma an yi girbi gashi nan kafin a je an kwashe? sai a yi gobarar daji sai zo da cinye gonar gaba duk wannan nau'i ne ga musulmi duk nau'i ne na jarrabawa daga Allah Allah shi da hakulu ta halikul zar'a wa samara wanda idan wannan annobar ta zo za ta halakar da shukar da kuka yi za ta halakar da 'ya'yan da shukar da kuka yi duka wannan na li naktabirakum la na lalle za mu jarrabe ku bi hadhihi al masa'ib da wa'annan musibu iri iri fa nanzura ta zurun Amla. mu kuma sai mu duba mu ga shin za ku jure za ku yi hakuri za ku dangana kuma da al'amari zuwa ga Allah ku roƙe shi sauƙi da tausayi da falalarsa ku roƙe shi ya canza muku asarar da kuka ta koma gobarar titi ko kuna ku je ku yi ta sambatu ku saki Allah ku kama bin bokaye da makamantansu Allah ya kyauta ƙarshe wanda duk suka tsinci kansu kan irin wannan wahalhalun rayuwa da kuncin rayuwa da asarar dukiyoyi da ta rayuka da shauransu Allah ce wa bashirar sabiri ka yi wa masu haƙuri a kan nau'o'in bala'i da jarrabawa ka yi masu albishiri bi uluwu sha'ani bi duniya cewa za su samu ɗaukaka tun a nan duniya yanzu duk wannan halin da muka lissafa wanda ba mai musun fa cikin haka muke to abu ne mai sauki wajen Allah in ya so cikin kankanin lokaci sai ya canza rayuwar ta koma wannan da abin sai ya zama tarihi a ce oh dubu kamar ba Najeriya ba an yi lokacin da ake kaza an yi lokacin da ake kaza kaga ya wuce kenan amma zalika alallahi bi aziz wal janna fil akhirah kuma duk wannan sakamakon shi kuma bayan ɗaukaka ta duniya da hakurin da kuka yi kuka mai da alamai zuwa ga Allah to kuma zai ja maku samun kyakkyawan ƙarshe da ɗaukaka a lahira idan an shi ne aljanna to kamar ubangiji subhanahu wataala yana so ya ga mana su waye asabirin da yace ai musu albishir masu hakurin nan yace allazina idza asabakum musiba sune idan wata matsala ta same su idan wata musiba ta same su idan wani abin a sha abin takaici abin bakin ciki ya same su asara ko ta dukiya ko ta masoya ana tare da su wannan ya gwabce ana tare da su wancan ya rasa shi haka dai ko wani abin da mutum yake so nashi ya neme shi ya rasa amma sanadiyar haka kawai sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine qalu inna lillah sai su ce mu dama kaya ne na Allah milkan mulkinsa ne wa khalqan kuma halittar Allah ne wa abidan ko bayinsa ne to menene sabo don mai kaya yayi tasarrufi da kayansa dan mamallakin abu ya gudanar da abin da ya mallaka yanda ya ga dama na Allah subhanahu ta'ala wanda mulkin nasa na gaba ɗaya na hakika ne cikakke ne kamili ba kamar mai dukiya ne da aka ba shi dukiya ba shi mai dukiya da aka ba shi dukiya ba mallakar dukiyar ba a ya mallaki tasarrufi da ita ne mai dukiyar bisa haƙiƙa shi ne Allah kai tsaro ya baka kai gudanarwa ya baka sanadiyar haka ya ce ka yi tasarrufi a ciki ka kaza ka fidda kaza ka fidda kaza kaga ya nuna ashe ba kai ne mai kaya ba har za a yi maka tsarin da za ka gudanar da wannan kayan shi ubangiji da yake kayansa ne kaga ba mai mai irin wannan tsarin ko ya mishi wata doka ya ce kakka shi kabila kaza kakka kara kashe wani aiki dai sai bayan karshen shekarar nan ba wanda zai ma Allah haka saboda shi ne mamallaki na hakika to duk wayanda idan damuwa ta same su babba ko karama za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma mu kayan Allah ne kuma gare shi zamu koma shi shi kadai bil akhirati idan lahira ta zo fa yujazina ya mana sakayya ya zo a hadisi man tarja'a inda musiba duk wanda ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a lokacin da wata musiba wata damuwa ta same shi ajaza'ahu Allah ko ajarahu Allah biya Allah zai bashi lada a cikin wannan musiba abun farko kenan da Allah ta'ala zai mishi zai bashi lada a cikin wannan musibar kenan wannan zikirin da yayi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to ya ambaci Allah ne akwai ladan wannan zikirin da yayi abu nabi da zai samu wa akhlafa alaihi khaira sai kuma Allah ya musanya mishi da abin da ya fi alkhairi kan wanda ya rasa din saboda haka kullum mai da al'amari zuwa ga Allah da yadda da abin da ke ci hannunsa na iko fiye da abin da ke hannunka wannan shi yake so musulmi ya kasance wanda kuma wannan shi ke da wuya a yanzu sai wanda Allah ya taimaka na'am ya tabbata hadisin manzo Allah ya ce law kuntum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimatan wa taruhu ba'idana idan da za ku dogara ga Allah hakikanin dogaro dogaro na gaskiya ba dogaro na faɗa da baki ba yace to da Allah ta'ala ya azurta ku kamar yadda ke azurta tsuntsu in an ce tsuntsu ko dai mai tashi sama wanda ka sani ko tsuntsayen ƙasa wanda muke rayuwa da su irin su kaji da agwagi da su kusan ɗabi'a su ɗaya ce ba su da dabarun tsini da tanadi su ajiye abin kari a cikin shirinsu akwai daga cikin dabbobi masu kama da ɗan adam yadda ɗan adam ke tattali ya yi tanadi ya dan gaba to akwai dabbobin da suke da irin wannan wato fasaha da su ma suna iya tara abinci domin su yi amfani da shi lokacin da ya karanci a gari amma ban da tsuntsaye su tsuntsaye abin da suka ci shi suka ci suka ci gari ya waye cikinsu a ɗama babu komai a ciki amma da sun fita taskar Allah za su dawo a ƙoshe cikin ya yi nauyi ya yi jikin inji manzo Allah annabi ce to duk wanda yake da tawakkali ga ubangiji haka Allah zai ta azurta shi daman duk abin da kake tsimi da tanadi shi yana iya karewa a neme shi a rafa amma a gurin abin da ke gurin Allah baya karewa shine ma inda kun yanfaru wa ma inda Allah ba abin da ke gurin ku komai yawansa tana iya wata rin ya kare a neme shi a rafa amma shi ko abin da ke gurin Allah baya karewa shi yasa kullum ake so kai ta mai da al'amari zuwa ga ubangiji subhanahu wataala to sai yace wa fihi a cikin haka anna misbahan nabi sallallahu alaihi wasallam dubi'a fastanja yace wato fitilar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta mutu yana cikin bukata da ita sai ta mutu ɗib kawai sai ya koma cikin duhu sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa qalat aishatu nan take sai na aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anhu abin ya bata mamaki tana ganin kamar ai dan kankanan al'amari ne wannan yan musiba yan kankanuwa kawai dan fitila ɗaya ta mutu fa qalat sai ta ce mashi inna ma huwa misbahu ah ya manzo Allah fitila ce fa kawai ta mutu aji ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji sai annabi ya ba ta amsa fa qala da ce kullu ma sa al-mu'mina fa huwa musiba ai duk abin da ya muna na mumini to ya zama musiba a wurin shi babba ne ko karami in san ko ne muna zaune cikin dan hasken da muke tare da shi da fitilar nan a daki kawai sai ta mutu kamar mu yanzu a ce kawai kana hidimar ka a dakin ka duk sai ne ba ta dauke wuta ka a ka Allah ya tsire maku matsiyata Allah wadaranku Allah ba haka za ka ce ba sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me yasa za ka ce haka saboda kai mumini ne kalmomin alhairi ake so ka ya saba da su ba na jarri ba ka kaddara da gangan aka gwabta wutar dan a maka sai Allah ya gani kuma Allah bai taɓa yarda da zalunci ba idan da gangan din aka yi wallahi sai Allah ya ɗaukan maka fansa watan wata rana ba abin da ke shige ma Allah duhu kankane ko babba tunda ya hana kansa zalunci ya kuma ce zalunci haramun ne a tsakankaninku wallahi duk wanda ya zalunci wani da gangan sai Allah ya ɗauma wannan wanda aka zalunta fansa watan wata rana ko nan duniya ko lahira ko duka shi sa waɗanda suka saba ma kansu da zaluntar jama'a ba sa kyakkyawan ƙarfi tun a duniya kuma ba ka samun su cikin wanda za su huta su yi rayuwa ma mai kyau saboda kullum cikin tofin alatsi ne suke ko kai baka ce alatsi nan ba to ai dai sun yi abin alatsi ne din saboda haka in ba tuba suka yi suka neme ka suka nemi yafiyarka ba ka yafe musu ba to suna nan cikin wannan damuwa suna nan cikin wannan alakakai shi sa rayuwarsu ba za ta yi haske ba Allah ya sauka saboda masu irin ɗaukar wannan matakin idan abu ya samu na damuwa su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har ma da ƙarin Allahumma ajinni fi musibati wa akhlif li khairan minha kamar yadda zo a wani hadisi duk da masana sun ce hadisin yana da rauni a isnadin sa yana daga cikin marasil na Abu dawo marasil jam mursal hadisi mursal shine masana bannin suke cewa hadisin da a ruwayarsa aka tsallake sahabi sai kawai mai ruwayar da ya koro kawai sai ya tsallake bai haɗu sahabin da aka samu hadisin a wajen shi ba ya kamata tun maganar manzo Allah da aikin sa kenan ya zama sahabban da ya rayu da su su ne za su ba da wannan labarin ko ba haka ba to amma ta yi wa hadisan ta yi wa sahabban sun gama ba da labarin shi kuma wanda ya zo zai karantar da almajiransa ya manta wannan sahabin kaddara ya mance ko kuma wato saurin baki ya sa bai tana da shi ba kawai ko kuma gamsuwansa da malamin da ya karanta da shi kawai ta sa bai wata shakka kawai sai ce annabi ya ce kaza alhali ba shi ya rayu tare da annabin ba kun ga amanar wato ruwaya ta hadisi masu sukan hadisi cikin shubuhohin da suke kawowa kamar buhari ba wanda ya kone masa ido kamar sai yau da bukari ta buharin ma ba bai rayu da annabi ba ai ba ma balarabe ba ne ai sai da annabi shekara wajen ɗari biyu da kaza sannan ma haka ya yi buharin ya zai zo ya ce mana annabi ya ce kaza kaga wannan duk ha'inci ne buhari bai taɓa cewa annabi ya ce kaza ba sai dai ya ce malamin mu wane ya karantar da mu shi ko malamin su wane ya karantar da su shi wancan malamin malamin su wane ya karanta da su har aje ga sahabin da ya karanta da ilimin to daga amana ce ba wai haka kawai buhari zai zo da sa littafi kawai bai rayu tare da annabi bai zamani da shi ba ba ma garin su ɗaya ba ba kaza kaza ba ya zo kawai ya dauki alƙalami ya ta rubuta ayyuka yana cewa annabi ya ba haka abin yake ba har yanzu masu ilimin hadisi wato wannan silsilar suke bi hadda suke yi ta isnadin wannan isnadin idan ka je kai ɗalibin hadisi ne yanzu dama za ka sai gurin malamin hadisi da ya shahara da ilimin hadisi wanda ya koyo kuma ba haka kawai buɗe littattafai ya nazarta ba a shi ma gaban malami ya lankwashe kafa a gaya mashi ko a wata jami'a da cikin jami'o'i je ya karanta sai ya haddace kamar yadda malaminka na yanzu kasan shi iri-iri ba sanin shanu ba domin ka zauna gaban shi ya karanta da kai to shi ma malamin haka wani ya karanta da shi shi ma wancan haka wani ya karanta da shi watanni kamar bara zan iya cewa ko ƙasa da haka wani babban malamin hadisi a nan kaduna ya yi iyayen ɗaliban hadisi ya karantar da su muwaɗa kusan shekara tara suka suna karanta muwaɗa yana karantar da su hadisi bayan hadisi hadisi bayan hadisi har suka sauke muwaɗa wajen su ko goma sha nawa ne haka da ya zo ranar zai yaye su ya gayyato farfeso sani umar rijiyar lemu daga kano kusan shi ma fanninsa ne ya zo ya ciyarin zaman ya kuma shaida yadda za a yayan yi ake samfurin yadda kuke ga ana yaye ɗaliban alkur'ani mai girma a samu mai jan karatu suna ansawa to haka ake wa ɗaliban hadisi da ya zo ga shahadar ya rubuta da sunayensu gaba ɗaya sai da ya gabatar da kanshi gaban taro ya ce ni suna nawa ne kuma malamina da ya karantar da ni ilimin hadisi har ya bani abinda suke ce ma mene yake bani har ya bani ijaba shine wani ranar da zai yaye mu ya karanto mana isnadin sa shine yanzu zan karanto muku takaddar isnadin da ke ɗauke da sunan malaman jeri jeri jeri har danganawa da manzon Allah ga gata dama idan zaka ba su wannan ijaza din to zaka ba su takaddar da ke ɗauke da sunayen malaman ka silsilar ka har ƙarshen hadisi ba wai ilimi ne na wasa ɗauki saka ka tafi abin ka an fahimta ko saboda haka yace suna na wane kuma malami na wane ya karantar da ni kuma shi ya ce malamin su wane ya karantar da su shi wancan wanan malamin su wane gashi ba a rubuce ba wai da ka ba yana karantowa yana karantowa sannan ya raba musu shahada kamar yadda shi ma aka raba musu shahada don haka ba wai Daka ko da wasa ake yi ba yadda ka san ana fafutukar haddar ayoyin alkur'ani da surorin alkur'ani da adadin kaza kaza na ƙur'ani da kaza to haka isnadi ake hadda shi ilimi ne na amana ba na wasa ba to sun ce wannan isnadin yana da rauni mursal ne shi mursal a layin hadisai masu rauni to shi kuma yana layin wanda rauninsu mai sauki ne idan hukuncin da ya zo da shi hukunci ne wanda aka duba bai cin karo da wannan sun tabbatacce ba ko Al-ƙur'ani ko wani hadisin wanda ya fi shi karfi ba sannan kuma akwai fa'idar da za a samu ƙarƙashin wannan matanin ina fata an fahimta bai cin karo da wata gaskiya ba sannan kuma ya zo da wani ilimi to sun ce ana iya yin aiki da shi akwai malaman da suka halatta yin aiki da hadisin Musa? sauraka rauninsa yana layin rauni masu sauki idan ka je ka duba sunan na abi daura kan hadisi mai lamba 438 an gane ko bayan ya tabbatar da raunin sai kuma cewa fahasi ma ma'ana akwai abin da ya inganta da ɗauke ɗauke da wannan ma'anar wannan mursalin hadisin a farajahun musulmin wanda musulun ya fitar da shi akan hadisi mai lamba 1526 hadisin ummul mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min abdin tusibuhu musibatun fa kulu, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا اجره في مصيبتي واخلف له خيرا منها ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani bawa babu wani bawa musulmi kenan tusibuhu musibatun wadda wata matsala za ta same shi wata asara ko wani rashi ko wata dugunzumar yanayi ko wani abin da zai sa ka ji bakin ciki a ranka musiba kenan ko da hakan ta faru da shi sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle mu daga Allah muke koko lalle mu kaya ne na Allah mulkin sa ne bayan sa ne kuma gare shi zamu koma shi shi kadai sannan Allahumma ajurni fi musibati ya ubangiji ina roƙonka ka ba ni lada a cikin wannan matsalar da same ni wa akhlif li khairan minha ina kuma roƙonka ka maida min da abin da ya fi ta alkhairi wannan su ne azkar kana yin sa adam ce illa ajarahu Allah bi musibati ce sai Allah ya ba shi lada a cikin wannan ta su da ya karo da ita wato matsala shine imani ake so ka yi yanzu da nuna mana ladan ibadar mu ake malam ai da an ga kwazo kuma da an ga kewa masu kwazo za su yi kwazo amma wani in ya ga kamar filin nan dun ladan shi ne na aikin da ya yau sai sha wannan ko na yi hutu zuwa ranar ya fi abin da matsala in sha Allah sai ga gobe zai kokarin ba jibi ba zai kokarin ba gata zai kokarin ba ya samu matsala kenan to kaga akan haka ashe gare da aka sakaya ko ba haka ba amma imanin ka yadda matukar magana ta kubbugo daga manzon Allah sun sanar to karka ji shakka akan ta kawai ka yadda dari bisa dari saboda haka wanda duk matsala ta same shi ya kira Allah ko kanka ka ji ya tsara, ka ce Allah ne tuntube kai ka fasa yasa ka ce Allah idan kai ko ce ka je yi sai tsinken ya kuskure ya dan taba da su inna lillahi wa inna ilaihi ka mai da al'amari zuwa ga Allah kenan kana tafiya da silifas kawai sai ya tsinke ka ce ina lillahi wa inna ilaihi sai ka duka ka cire su duka dan ba a yi kai tafiya da takalmi kafa guda a tare da kai ba zama na wani dan karamin dan kware-kware mahaukaci mahaukaci haka sai ka cire su duka in ba za su in ba zai gyara wanda ya tsinke din amma ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم bi musibati wa واخلف لي خيرا منها amma abu ya samu mutum ka je na marun huska yana tumami ya faɗi nan ya tashi can yana yoyo ya bani ya lalace madogararsa ya to wannan harka ce ta jahiliya an gane ku harka ce ta gargajiya a daina wannan kururu ba za su dawo maka da abin da ka rasa ba idan mutuwa ce an mutu kana ta kururuwa kana madogarar ka ya tafi ina za ka sa kanka dama kai ne ka mutu shi ya rayu da kuma duk ƙarya yake da za a ɗan farko da zancen to kai kwanta nan ka fi so ka mutu eh to kwanta ka yi reram a nan wurin eh, zai yi sai zai canza wata magana ba wannan zai ce ai wallahi ba da gaske nake ba dai ba saboda haka mu ji tsoron Allah mu zan musulmi a kowane motsi namu mu zan kwaikwayar abin da aka shar'anta mana a addinin mu zan bibiyar darussa daga biyayyen tarikai abin na annabi rama sallallahu alaihi wasallam amma nahiya niyaha wato kururuwa da dukan kumato da ya ga wuyan riga duk wannan a ce ta jahiliya kuma don haramun ne a cikin addinin musulunci saboda bukhari ya ruwaito مسلم ما رويته hadisin abdullahi الله بن عباس abdullah عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم wa da'a ودعا بدعوى jahiliyya baya cikin mu wato idan manzo Allah zai kore mummunan laifin da yake irin kabira kaba'ir zulum ko abubuwan da za su kai shirka sai ka ji manzo Allah sallallahu ya ce baya cikin mu wanda ke aikata kaza to yanzu dan Allah mawa idan manzon Allah ya bude baki ya ce kai baka tare da shi dan Allah ya ina za kai kanka ka gama asara ta ƙarshe me zai ja annabi ya ce kai ba nashi bane ba idan kana irin wancan kururuwar lokacin asara wani fa'ida idan ana gobara gobara ta kama gidansa ko ta kama shagonsa ko ta kama motarsa ko wani abu nashi wasu an rika rirrike shi shi ma zai fada haka ana samun irin wannan ko haka wannan ya manta da Allah lokacin da yake wannan auragiyar da ma za ku dan sake shi ya dan matsa mu gani <laughs> eh a gani inda gaske yake yi ana sakin shi zai tsaya kuma ya ce ah, to ku haka za mu yi da ku saboda haka mu tsaya karantarwar addinin mu nan ne mafita take da yardar Allah أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك ulaika صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك سوى waɗanda suke masu haƙurin nan da Allah ya ce yi albishir wanda idan suka yi asara sukan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to su din alaihim salawatu min rabbi, suna da wadansu irin salatoci wanda Allah kaɗai ya san su shi sa ya kawo su na kira koyayyen suna ko indefinite article in ji masu nahawun turanci sai a kawo su indefinite article ula'ika alaihim salawatun waɗannan abu irin salatoci daga ubangijinsu da zai yi musu sanadiyar mai sanadiyar sun mai da al'amari zuwa ga Allah sun gane jarrabawa ce daga Allah kuma Allah ya ce yana jarraba wanda yake so ne shi yasa ma annabawan Allah su ne number one a wajen karo da jarrabawa ta rayuwa inda Allah da jama'a inda Allah sallallahu alaihi daga nan fal amsalu fal amsalu fal amsal saboda haka Allah yana jarraba bawa ne gwargwadon girman imaninsa a gurin Allah in kun ga ba daidai ba ku dangana ku mai da amai zuwa ga Allah kuma ku ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sanadiyar haka to sai ku samu salawatun min rabbikum ba na aka tsaya ba wa rahamatun da wata irin rahma ita ma rahma aka kawo ta boyayyen suna na kiran kenan dan wato ka fahimci girman wannan salatocin kuma salatin ba a faɗi iyaka ba kuma salatin irin wanda shi ubangiji ne zai yi salatin da kanshi kaga baka ma san irin salatin ba amma dai ka san wani irin ka ta fara alkhairi ne da Allah ka dai san iyaka shi Allah ka dai san adadinsa wai sanadiyar mai ka samu wannan sanadiyar haƙuri akan jarrabawar da suke samun ka a rayuwa sai ka samu wannan matsayin wurin Allah kenan musiba ko rashin lafiya ko rashin masoyi ko wani abu kamar haka ga mumini to alkhairi ne shiri ne aka yi masa na ya ƙara samun ɗaukaka wajen ubangi don a karka je ka yi ta ruruwa ka je ka ta ƙara ka ta wato damuwa sai inda ka tsuguna ka ka rasa kaza ka rasa kaza ka manta da kuma za a iya ɗaga girmanka da matsayinka wajen ubangiji uwa uba abin ya zame maka sanadin aljanna domin karshe sai Allah ya ce wa ulaika humul muhtaduna waɗannan kuma su ne kaɗai shiryayyu ashe wanda duk ya canza daga wannan juriyar shi bai jure ba shi na ta kwakwazo shi na ta kai ƙara shi na ta wayoyi Allah shi na ya bada ya lalace to baya cikin shiryayyu in ji ubangiji kamar ya za mu gano haka da ya ce wa ula'ika sai ce humul muhtadu da cewa yi wa ula'ika muhtaduna waɗannan shiryayyu ne eh? to ba haka larabci ya ce ba sai da ya kawo hum samirul fasli wanda zaman kansa yake yi sannan kuma khabrul mutada aka yi ta'arifinsa don ya fa'idantar da hasuru da ihtisas kamar ka ce masu yin haka su kadai ne shiryayyu shi ne fasarar sun shiryu ila sawabi bisa zuwa ga daidai haisu sallamu liƙaba, illahi ta'ala ta yadda suka miƙa wuya ga hukuncin da Allah ya zartar ba dai dukiya suke takama ba gida suke takama ba shago ne suke takama ba mota ka tsaya don a rika maka safara kana samun na gyaran rayuwa ba to Allah ya kaddara ta kone shin kai ba kana nan ba dukiyar ce da ta kone babu daɗi dole ta taba zuciya amma da kana da ita an yi lokacin da baka da ita to yau kuma jiya a yau sai ka yi haƙuri tun da kai kana nan ka koma ka duƙufa ka tinkari ubangiji subhanahu wa ta'ala to Allah taskokin na nan wurin ka ba sa karewa in ka bani wurin ba zai gurbi ba Allah ka karo ka bani abin da ya rubanya na da in kai a zuwa wani lokaci sai ga ka fi da haka rika cewa to ai wannan gobara alheri da dama Allah ya sa mu dace don ga an nuna lokaci amma dai akwai wani hadisi wanda ya kamata a wannan munasabar mu karanta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a hadisin muslim abin sha'awa ko abin mamaki da al'amarin mummuni ya ce shi dama mummuni kowane al'amari nasu alkhairi ne an gane ko idan abin farin ciki ya samu mummuni sai ya yi farin ciki kuma ya yi godiyar Allah ya ƙara bin Ubangiji ya ƙara tsare dokokinsa kaga alhairi ga wanda ya sa shi farin cikin ga kuma alhairin da zai biyo bayan sanadiyar farin sai abu na gaba haka idan abin bakin ciki ko abin damuwa ya samu mumuni in ji manzon Allah to sai ko mumuni ya haƙura shi kan shi haƙurin ya sake zai mishi alkhairi kaga alheri bisa alkhairi alheri bayan alkhairi suna ka da farin ciki da bakin ciki ga mummuni dukkan su alkhairi Allah ta'ala ya sa mu ci jarabawa Allah ya sa mana zukata na dangana kuma na roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu ma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 Na'am. Wanda ya mutu da kuma da kuma yanzu da kuma